Shin jama'an tambaye ku kuna buƙatar kallon fina-finai da waƙoƙi na Hausa kyauta a wayoyinku? Ƙwarai kuwa! To ayi kenan ya ku fito da wayoyinku.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 Jali. aka kaddara cewa ba za ka koma ba kwananka ya kare. wannan dajin babu kowa a ciki sai aljanu sai ni kuma wannan dajin na ne duk abin da ke cikin dajin nan wala mutum ko dabba ya zama na mana ƙarya kake wallahi tallahi baka isa kamar irin kisan da kama ɗan uwana ba mugun maridi wanda baka da aiki sai zalunci ba za ka iya faɗan ba sai ka makami ka zan je gida zan yi jinya amma ka kiyaye dawowa kai kai papa tashi tashi me ka harba me ka me ka harba ce na hana ka harbin zomo a fadin jejin nan idan kaga zomo kar ka harbe shi to yanzu kaga abin da ka harba ka gani ko gani ba kana tambaya na ina take wuce mu tafi gida wuce mu tafi gida ajali in ya iso ma a tafiya sai kai ta fama manufa ke canje suna a duniya dare da rana jituwa in ta zo da sauri sai ai ai tafiyar đi na sake dawowa gare ki don in baki haƙuri bisa kuskure da ɗana ya miki. Ai da mun kubin alama ga kuke. Kun fi son kanku akan kowace irin halitta. To bari in gaya maka, ɗanka ya mun laifi, ya zama dole ɗauki hukunci a kansa. Sarkin dawa ka yi haƙuri na riga na alƙawari. Na dawo gare ki ne in baki haƙuri ba don ina jin tsoron ki ba. Sai don kasancewar mun miki laifi. Ina son sanar da ke cewa Allah yana tare da mai haƙuri. amma in kika ce za ki cutar da ɗana ba za ki haƙura ba a shirye nake in yi fito na fito ni da ke. sarki dawa haka ce haka ce to she ko za mu yi fito na fito da ni da kai kande mata sarkin dawa to ki sani mijinki ya ɗauko ruwan dafa kansa Ki ya cutar da ni sannan zan rama ya ce ba zan rama ba ai ni a gani na abin da ya shi ne ya dace ya yi daidai an miki laifi an je an baki haƙuri amma don me ba za ki haƙura ba ai dama na san bai wuce gidana za ki shigo ba kuma na son tabbatar miki mummunan nufinki akan ɗana ba zai cika ba kuma duk ran da kika cutar min da da na yi rantsuwa sai na rama masa to ka sani cewa amma barin gaya muku ni kaina ba ku gagare ni ba zan dawo zan gama da ku in har ban ɗauki fansa kan ɗanku ba wannan tsakar gidan ba ta yi rantsuwa sai ta ɗauki fansa ka san irin mutanen nan riko ne da su fa idan aka cutar da su ba ka tsoron garin ɗaukan fansa ta je ta hallakar da kai gel kalle? Ke? Ke kalle? Me yake cewa ne? Babu wata mayya ko matsafiya da za ta yi nasara akan ɗana. Mutukar shi ma ya kiyaye a bisa ƙa'idodi da dokoki da da ya masa. za ki cewa za ta yi nasara kansa? Irin asararin da ginda yawa yaran nan da wasu ƙa'idoji ya kiyaye shi ma ya gani zai yi nasara. Abba, gaskiya fi sabillahi ni ba zan iya bin wannan doka da ƙa'idojin da kashin faɗa min ba. Haba Abba, ni babu ma dokar da ya fi ɗaga hankali abba illa wanda ka ce duk tsananin zafin rana abba ba zan shiga inuwa in huta ma raina ba abba haka zan ga inuwa in wuce gaskiya abba ni ba zan iya bin wannan ka'idoji da doka naka ba ni kawai abba ina ganin abin da ya fi dacewa da ni da kai da ita gwada mu yi fito na fito ko mu ko ita abba ni da kai muka tsokano ta zaka ce ni da kai mu haɗa ƙarfi da mu sami an shashashen yaro ba zan je ba kai dai ya ukai biyayya abin kana da karfin da za ka fito na fito ne da ita kawai ka bi ka'idojin da aka sa maka kake bibiya ta ne ka jira ko ka ga abin da zai faru da ɗanka na yi rantsuwa sai na ɗauki fansa akan ɗanka a bisa laifin da ya mun ba na zo ba ne in dakatar da ke akan mummunan niyyar ki na ɗaukan fansa akan ɗana a'a sai dan na zo ne in ƙarfafa miki zuciyarki gani na tsaya a ki ina son ki ɗauki fansar a kaina ki kyale min ɗana ya ci gaba da rayuwa akan doron ƙasa ta kake tunani zan yi ɗauki fansa a kanka ba kai ka min laifi ba dan ka yi min laifi kuma zan ɗauki fansa a kansa saboda haka na yi rantsuwa da kakanni na da iyayena sai na ɗauki fansa a kan ɗanka haka kika ce to ni ko na alƙawari sai na shafe ki yadda zaki dinga wahala akan doron kasa har ki koma ga mahalicci Allah. Karya kake yi! Karya kake yi na Ana ya na ganka hannu Rabba na iyaye mana musiyo. Wallahi abai ban samu komai ba. <laughs> Kenan yau ka sha wahala. Bari kawai abu. Rana ke. To zo ka zauna kai ma ka shakata. Ko za ka samu damar yin tunani kamar yadda nake yi. Zo ka zauna. kana shakkan ubanka ne <laughs> tahu ini apa. Oh. bagus. Kenapa? Ha <laughs> ha tafiyar ajali na rantse da sarkin da yake tada matattu bayan mutuwarsu sai na ɗau fansar abin da aka yi waɗana sai na ɗauka kalle ki shiga cikin ɗaki ki ɗauko mun tsohuwar ajiyar da na daɗe ban yi amfani da ita ba sai na ɗau fansa na kuma rantsi. ajali ya iso ma a tafiya sai kai ta fama manufa ke canje suna a duniya dare da rana Barriya! Barriya! Barriya! kin cutar da ni kin cutar da dana kin zalunce shi me miki Kande! Kin ga wancan gari? Daga yau a cikinsa za mu ci gaba da rayuwa. Mun daina rayuwa a cikin daji. Mu je ga hanya. kawo kanki da kanki ɗakin mutuwa sai irin mugun kisan da na ga dama zan miki nan ɗakina na ne mahauta ta ce anan nake kashe mutane in ci namansu da Allah ne muka yi maka kake bin mu ɗaya bayan ɗaya kake mana mugun kisan ba ni da amsan wannan tambayar take Eh, eh. sofa mafarki na yi mafarki mafi muni wannan mutumin ya buga min guduma a kan wallahi tun da nake ban taba shan wahala yadda na sha a mafarki nan bai na gudun kada wannan mafarkin namu ya zama gaskiya in Allah ta mafarkin ki ba zama gaskiya ba amma a gaskiya ba zan koma gida ba tare da kanwata ba ba zan iya ba ba zan iya ba gaskiya ke ma ba za ki koma ba ki kaddara kwananki ya ƙare ajalinki ina hannuna ke kuma mafarkin da kika yi hukuncin da zan miki sai ya fi mafarkin da kika yi da yardan Allah ba zan haɗu da hukuncinka ba ba zan haɗu da mugun ki sanya ka ba da yardan Allah sai ka haɗu da hukunci mummuna mugu mariɗi dan Allah ina mai roƙonka idan wata na rayu ka saka min ita don Allah mu koma gida idan kuma ka kashe ta ka ba ni kawai ta don Allah ka taimaka mana kanwar ki tana nan a raye ina nan na mata azaba ban kashe ta ba zan hada ke da ita in kashe ku yau because I'm Ina kake ne? Baka zo gidan nan ba kwana biyu. Ai bana nan bana kasar ni ma jiya na dawo da daddare. Ba wanda ya sani mutuniyar maso nake kawai in surprising din ta dai ta ganni kwatsam kawai. To ba wani abu. Shi ya sa ma buka san me yake faruwa a cikin gidan ba amma idan ka shiga gida hajja za ta sanar da kai. I hope dai ba wani problem ko? tun daga lokacin hajiya take cikin tashin hankali ba mu daidaita iya sai da Allah ka mana gudunmawa hajiyar na ciki ne tana ciki ke ka ga halin da take ciki sai ka tausaya mata Allah ya sa mu dace amin barin shi ba mutu sai na mutu Allahu ya Adamu. Allah kaɗai shi ya bar wa kansa sani. Yara biyu, ni dai ina tunanin dajin nan ko kuma wani makin aljani ne. Ko aljanu ko bakin maridi ko kuma mayu su suke hallaka mana ‘ya'ya. Amma kina gaba wani abu bane yake barazana da rayuwar mutane? To, in ma ba shi bane to ma menene? Dama wannan dajin kana zuwa bakin dajin ba za ka ga a rubuta ka kula da kanka don ka sanya za ka yi ka tsira daga sharrin wannan dajin ana tunanin ma ko aljani ne ko bakin maridi ne ko kuma mayu su suke hallaka rayukan mutane a cikin wannan jejin amma ya'ya biyu ya'ya biyu ko dai namun daji ne suke ta arangama da mutane a wannan wurin ba namun daji ba ne ban taba je an yi tunanin cewa namun daji sun cinye wani ko kuma sun ba wani illa ba tsawon wata biyu ba a ga 'ya'ya ba kawai wannan ina dai gana ganin kawai dai bakin maridin nan ne shi yake hallaka mana 'ya'ya ah, umma ina gabatar miki da umar dan abokina baban shi amini na ne sosai a matsayin miji kuma lokaci ya yi da nake son aurar da ke a gare shi mai sunan mama dama wannan alkawarin yana ƙasa tun mahaifin umar yana da rai aka yi alkawarin za a haɗa ku aure da shi don haka yau na ce bari mu sanar miki kar ki ji abin daga sama kin ji haba umma haba umma me yasa ba za ku bani auren mijin da nake so ba sai ka ce kuna neman kai da ni ni kawai ku faɗa mu in kun gaji da ni ne sai ku faɗa mu kawai mai sunan mamana, dukkan iyaye na gari suna zaɓar ma su mijin da ya dace don farin cikinta kuma ina shawarta ki da ki biyayya kamar yadda muka zaɓa safiya mijin da za ta aura kawai yanzu abin da nake so malam umar tashi ku je ku fahimci junanku ku je ku banci junanku shine abin da ya rage ku tashi ku je ina ganin haka ya dace zuciyata ta riga ta raya min kawai in soki saboda ke kika dace da matar da zan aura kana tunanin ka dace da ni to wallahi bari faɗa maka ba na son ka in fact henceforth ka ƙara zuwa gidanmu ba umma tunanin me kake ta yi har kaman baka cikin hayyacin haka ko kana tunanin wannan yarinyar ne lamsi kaman ka shiga cikin zuciyata kamar ka san tunaninta nake ka san a duniya babu babbar damuwa a ce wacce kake so ta shiga cikin wani hali kimanin wata biyu kenan tun da suka shiga cikin jeji ba a san yadda suke ba a suna raye sun mutu allahu ya alamu zakuna sun cinye su kuraye ne wannan kuma sai Allah Kwarai, tintini ya daɗe da samun wannan labarin yanzu haka ma ana shirye-shiryen shiga wannan dajin don ceto rayuwarsu zan san duk yadda za a yi a sani a cikin wannan tafiyar ko ana ha maza ha mata insha Allah amma sai nake ganin kamar kama kara saboda a gobe Colonel Cecilia za ta yi lecture akan tafiya shiga wannan dajin. A daman wani ɗan damuwa ne ke tafa da ni. In san na je course na dawo to sai na ga a na ji labarin akoni special assignment da za a je shine nake so a ɗan yi ƙoƙari a ɗan sa suna na koya yake da Allah. Hmm. Ai ka makara aiki. Amma ina ganin bari da in gani bari in duba in gani yadda za a yi. Ka ji ko? Karka da bari zan ga abin da zai yi. Yawa taimaka min da Allah saboda yanayi. Shikenan. Ba damuwa. Bari za mu san da yadda za yi. kuma duk abokanin aikinka din nan a bayar suke saboda haka ina son you should carry everyone along gobe idan Allah ya kai mu da karfe shida ina son ku hallaru a nan saboda wannan tafiyar Allah ya kiyaye ya ba da nasara is that clear yes sir am i understood yes sir Na ku zai a cikin yanki na? Labarin ki ya zo mana saboda irin mutanen da kike kashewa a cikin dajin nan. Shi kenan na yi laifi kenan? Don mutanen ku sun zo yankina na inda nike rayuwa? alkawari na ne duk wanda ya zo yanki na inda nake rayuwa ba zan bar shi da rai ba kuma ku kanku ba zan ku da rai ba ɗayan bayan ɗaya sai na kashe ku oh to shikenan daga kanmu rayuwarki ta zo ƙarshe kina ji yau la ilaha illallah muhammadu rasul dan allah dan annabi ki taimaka ki min kai da koma gida har abada kana da kai zan yi dan allah dan annabi ki taimaka ki min rai na rantse da allah gona zan koma dan koma dan allah dan annabi <laughs>